This is the voice of America. The following program is in Hausa. Akan mitoci 22 25 ne sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana a daidai wannan lokaci. Jama'a jamhuriyar Nijar za su yi jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci tare da Usman Ahmad Kabara muke fata kun na lafiya. Na Kabara fara mana da kan labarin. To barka da haka masu sauraron mu shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga hukumomin Najeriya da su tabbatar da sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma na adalci. 'Yan majalisar da suka fito daga bangaren jam'iyyun adawa a ƙasar Saliyo sun kalubalanci shugaban ƙasar Ernest Bai Koroma. haka kuma in muka sake komawa za mu ji cewa jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi kira ga mutane a ranar lahadi cewa jam'iyyun da suke hamayya a kasar yemen su dawo kan teburin shawara to ma da lakabar da kanun labarai ya faso kwanaki biyar cip a fara babban zaɓe a najeriya to ina ku kwana game da shirye-shirye koda a yau ko a gobe aka ce a gudanar da wannan zaɓe za a gudanar da zaɓe. ko tun yayin da ma aka ɗage wannan zaɓuɓɓuka inda an ce za a yi zaɓen nan za mu yi. za ku ji abin da za su yi sannan 'yan majalisa sun ci gaba da faɗin gaskiyar abin da ke faruwa game da yaƙi da boko haram. soyin boko haram wanda ba an samu an kashe su ba sun gudu yawanci sun koma su kauyuka na kananan hukumomin. Duk za mu taɓa batutuwan nan an jima kaɗan sannan akwai shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma bari fara da labaran duniya. Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga hukumomin Najeriya da su tabbatar da cewa zaben da za a yi a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa an gudanar da shi cikin adalci da walwala, kuma 'yan Najeriya su yi ƙoƙarin gujewa irin tashin hankalin nan da ya ɓata zaɓuɓɓuka a baya waɗanda aka gabatar. a cikin jawabinsa na bidiyo a ofishin jakadancin amurka da ke najeriya wanda suka watsa a yau litinin dinnan shugaba obama ya samu ingantaccen zaɓe na cewa cewa zai kai ga samun ingantaccen zaɓe shine kawai zai ja wa 'yan kungiyar boko haram birki ya kuma baiwa mutane damar samun komawa matsugunansu fiye da miliyan ɗaya da suka rasa makomar wuraren zamansu don komawa gidajensu. To kabar 'yan majalisa da suka fito daga bangaren jami'in adawa a kasar Saliyo fa sun kalubalanci shugaban kasar Ernest Bai Koroma game da kwarar sa Sam Sumana da ya inda suka ce ma wannan fayi wa dokar kasar karan tsaye ne. babban sakataren 'yan jam'iyyar adawa ta slpp suleiman banjasai ya faɗa murya amurka cewa sun ma fara a kalubalantar wannan hukunci na mr bai a gaban babban kotun ƙasa sannan kuma suna kira ma ga 'yan majalisar ƙasa da su fito zanga-zangar lamana domin nuna rashin amincewarsu da wannan al'amari ta inda suleiman ya bayyana cewa baƙaƙen hulun da za su saka a kawunansu zai alamanta rashin amincewarsu ne da wannan mataki ya jaddada cewa kuma jam'iyyarsu mai bin doka da oda ce saboda haka ba fito na fito za su yi da kowa ba sun ce sun bai wa gwamnatin kasar kwanaki biyar kacal ta bayyana janye maganar korar sam sumana wanda kuma jam'iyyarsa ta kora bisa zargin ziga don tada zaune tsaye da kafa sabuwar jam'iyya sai dai fa kuma kakakin gwamnati abdulbayyar tare ya ce fa shugaba bai baya kyamar mutane su fito su faɗa albarkacin bakinsa akan matakin da ya ɗauka akan kuma ko sun amince ko ba su amince ba mun dai ah, suka yi abin da bai taka kara ya karya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi kira a jiya lahadi da cewa jam'iyyun hamayya a kasar yaman da su dawo kan teburin sulhu wanda majalisar ɗinkin duniya ta kafa musu bayan maganar tarwatsewa da aka samu inda 'yan tawayen shi'ar houthi suka kai hari a birnin tayis suka kuma kwace garin power ta bayyana cewa a jawabin da ta fitar a rubuce bayan taron gaggawa da majalisar ɗinkin duniya ta yi da kwamitin tsaro game da tattaunawa na matsayin da jordan take ciki ta ƙara da cewa matakin da na houthi ya maida hannun agogo baya game da mika mulki sannan ta jaddada goyon baya na mdd ga shugaban ƙasar abdurrabbu eh, mansur hadi samantha ta ce wannan hari shine mafi muni a baya-bayan nan wanda aka yi a cikin jerin matakan harin ta'addancin da 'yan houthi din suka kai wanda kuma sun aikata bayan mamaye garin sana'a da suka yi har ma suka kame ma'aikacin gwamnati da kuma aiwatar da mulkin kai bisa dokar sa kai yaman dai ta fada tashin hankali ne tun bayan buran da ya tabarbara harkokin gwamnatin sale ya kuma hambar da shi a satumbar shekarar 2012 inda 'yan shiyar suke samun goyon bayan iran suka kuma gwabza fada a wannan lokaci da 'yan sunni wanda ya yi haka da faɗaɗa yankin. jama'a nan ba da jimawa fa za a soma jin suna wakilan farko na sabuwar gwamnatin kasar libya a cewar wani manzan majalisar ɗankin duniya a libya wanda ya bayyana hakan. akwai yiwuwar samun ci gaba har ma mu fitar da sunayen farko na haɗakar gwamnatin ƙasar libya a wannan makon in ji ɗaya daga cikin wakilan sasantawar bernardino leon da yake zanta da manema labarai a brussels a yau litinin sai dai kuma ya yi ka mai sandar kar a zurfafa zaton daidaituwar al'amura idan aka yi la'akari da matsalolin da ƙasar ta libya take fama da su a daidai wannan lokaci leon ya kara da cewa fa duk da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a babban birnin ƙasar na tripoli ana sa ran ƙarawa a don kwanaki biyu a taron sasantawar da majalisar ɗinkin duniya ke jagoranta a can kasar morocco shugabannin kasashen yammacin turai dai sun ce fa zaman tattaunawar na majalisar ɗinkin duniya ita kadai ce hanyar kawo ƙarshen tashin hankalin da libyan ke fama da shi abin da ya haifar da samun gwamnatoci guda biyu na kishiyoyin juna da kuma ma ah, wato 'yan tawaye waɗanda suke ta rigingimu kuma har yanzu dai ba a samu an daidaita ba To rahotanni daga Singapore na cewa tsohon firaministan kasar Lee Kuan ya rasu yana da shekaru 91. Sanarwar mutuwar ta fito ne daga ofishin firaminista na yanzu kuma ɗan marigayi Lee Hsien Leong inda ta bayyana cewa Mr. Yu ya mutu ne a cikin kwanciyar hankali kafin mutuwar tasa an dai kwantar da shi a babban asibitin Singapore a farkon watan Fabrairu saboda fama da yayi da cutar matsananciyar mura inda aka saka shi a kan na'urar nan mai tallafawa numfashi. Yayin da yake jawabi game da rasuwar mahaifin nasa ga 'yan kasar ta kafar talabijin, Firaministan Lee ya zub da hawaye inda ya kwatanta mahaifin nasa a matsayin wanda ya baiwa 'yan kasar kwarin gwiwa da haɗa kansu waje guda tare da samarwa kasar 'yancin kanta mr lee ya kasance shine firaministan farko na kasar a shekarar 1959 bayan da ta samu 'yancin kai daga birtaniya inda ya rike ragamar mulki har zuwa shekarar 1990 baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc yau saura kwanaki ɗaya biyu uku hudu biyar cif a fara gagarumin zaɓe a najeriya to waya ina hukumar zaɓe wato inec ta kwana ne wajen shirye-shirye abokin aiki na ibrahim alfa ahmed wanda a halin yanzu yake cin najeriya ya ji ta bakin kakakin hukumar mr nick dazan ibrahim ya fara tambayar shi ko a ina aka kwana wajen raba wannan kati na zaɓe na pvc sai mr dazan ya ce to kawo yanzu dai mun rabar da katunan nan ya kai matsayin 82 ah, bisa ɗari. na wayannan katina na dindindin amma tsakanin juma'a da ya wuce da kuma jiya lahadi akwai musamman wayanda muka masu rajista na karshe kuma akwai wayanda wajen kimanin miliyan guda wanda daman ba a buga katunansu ba kuma allah ya sa mun buga mun rarrabar kuma yawanci sun ansa game da sauran shirye-shirye da kuke na kayan aiki ba wani hali ake ciki eto eh uh, kawo yanzu dai uh, duk kayan zaɓe musamman uh, wanda muke kira kayan zaɓe na siri wato akwatunan zaɓe uh, da kuma takardun kada kuri'a da kuma takardun rubuta sakamakon zaɓe duk yanzu suna nan a uh, uh, ofishin bankin tarayya wato cb central bank of nigeria a jihohi kuma in allah kai mu ranar laraba za mu je mu sake rarrabar da wa'innan kaya a gaban 'yan takara ko kuma wakilansu da masu sa ido a zaɓe da 'yan jarida da kuma 'yan kungiyoyi masu zaman kansu sa'annan kuma ranar juma'a wato jajibirin zaɓe za a kai wa'annan kaya a gundumomi wajen dubu tara a faɗin ƙasar nan tare da jami'an tsaro da kuma jami'anmu za su kwana nan a sa'anan da asubahi ranar asabar za su sake garzayawa zuwa cibiyoyin zaɓe a buɗe cibiyoyin nan da karfe 8 da safe amma abin da nake so a fahimta shine tun can kamun yayin da aka ɗauke wa'annan aka ɗage wa'annan zaɓuɓɓuka akwai tsari da muka yi yanda masu gudun hijira kuma wanda suke matsugunoni musamman a wayannan jihohi guda uku za su kada kuri'ansu to tsarin da muka yi shine za mu kaga mazaɓu kusa da duk wa'annan sansanin a borno da yobe da adama wato dai yanzu dai kuna da kwarin gwiwar cewa ko riga kun gama shiri ko da a yau ko a gobe aka ce a gudanar da wannan zaɓe za a gudanar da zaɓe. mu ko tun yayin da ma aka ɗage wannan zaɓuɓɓuka inda an ce za a yi zaɓen nan za mu yi kuma za a samu inganci fiye da na dasa. Shakira Ibrahim Alfa Ahmed kenan da Mr. Nick da zan kakakin hukumar INEC. Har yanzu muna kan wannan batutuwa na zabe To a daidai wannan lokaci da hukumar zaben take daura lamarar gudanar da shi wannan zabe a cikin kwanaki biyar. Waɗanne matakai ya kamata ƙungiyoyin agaji su kuma su ɗauka wajen gani ba amfani da su wajen tarzomar siyasa ba. Ga Nasiru Adamu Hikaya, wakilin murya Amurka Abuja. yan agajin dai na izala da suka yi sahu-sahu bayan kammala bitar wuni hudu sun yi faretin nuna gamsuwa ga jan kunnen da suka samu na kauce amincewa ya amfani da su ta hanyar da bata dace ba ranar zaɓe Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar. Don haka ina kira ga 'yan agajinmu kar su zamanto 'yan bangan siyasa, kar su zamanto bayin waɗansu mutane su zamanto bayin Allah. Kar a yi amfani da su lokacin siyasa wurin tada hankali, a'a su zamanto masu ba wa addinin musulunci kariya. Masu ƙoƙari su nuna kyakkyawan ɗabi'u da kyakkyawan hali da zai nuna cewa musulunci addini ne na zaman lafiya. Sannan kuma ina kira a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a. Babu lokacin da Najeriya ke bukatan addu'a irin wannan lokaci mai wahala lokacin da ake ganin cewa najeriya za ta tarwatse to mu a wannan lokaci muna da yakinin cewa allah da kansa ya ce udu'u rabbakum tazar wa kufiya bayan mun yi addu'a sannan mu zaɓi mutanen kirki. Shinya suke gudanar da ayyukansu da mu'amala da sauran jami'an tsaro masu ɗamara mai lafiya. ita ce tambayar da na wa daraktan 'yan agajin injiniya mustapha city muna da samun kyakkyawan haɗin kai tsakaninmu da hukumomi hukumomin nan na soja ne ko kuma na 'yan sanda ko ainihin road safety wannan kyakkyawan haɗin kai da muke samu shi ya haifar da ba mu da wata matsala tsakaninmu da kowa tafiya wa'azi ko tarurrukanmu na addini mun riga mun shirya shi tun daga ainihin gunduma har zuwa jiha har kuma zuwa ƙasa baki ɗaya. Malaman musulmi da mabiya addinin Kirista na amfani da duk wata dama wajen kiran gudanar da zaɓe cikin lumana. There is a general mood of anxiety and even fear in our nation. Threats. Shugaban ɗarikar Katolika na Abuja, Cardinal Onayekan, ya ce akwai bayanan firgitarwa da ke nuna niyyar fitina a sakamakon zaɓe, kamar yadda ya faru a 2011. amma akwai kuwa muryoyi cikin ikon Allah da ke kiran salama. Mr. President and uh, General Buhari embracing and beaming. Na ga hoton shugaba Jonathan da Buhari suna rungumar juna cikin raha da nake ganin zan manna a majami'a ta kafin zaben nan don isar da sakon salama da ya rataye kan kowa. Nasura da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Free and fair elections depend on all of us. Mu mai gina mai mugunta. madala ganin nasiru adamu el hikaya to yayin da ake gani kamar fa an ci karfin mayakan boko haram musamman ma waɗanda suke kame garuruwa to wasu shugabanni kuma na cewa fa ba a nan giza ke saka ba ga dan majalisar wakilan tarayya daga jihar borno muhammad tahir manguno honorable me ka sani ne game da wannan yaki da ake da boko haram eh to yakin da ake na boko haram wanda sojojin najeriya da sojojin chadi da kuma sojojin niger suke yi alhamdulillah an samu nasara da yasa aka ce an samu nasara kamar karamar hukumar nawa hmm. manguno ai da shi ma boko haram su riga sun karba hmm. amma yanzu haka da nake yake wanda nake maka magana babu sojojin najeriya sun kwace manguno daga hannun boko haram kuma a mazaba na akwai wata lokacin gaman sunan tamarte amma honorable da suke kwacewa din yau ya kai wata shida tana hannun boko haram ita ma sojojin najeriya su riga sun karba daga wajen boko haram su dama su dikwa su gambaro amma da suke kwacewa suna tsare suna tsare wajen kuwa suna tsayawa su tsare wajen saboda ga rahotanni suna cewa fa ana ta komawa ana yayyanka mutane garuruwan da aka kwato da eh abin da ya faru wannan ya faru a gambaru ne hmm. wato ne kwanakin baya bayan sojojin chadi sun karbi garin gambaru hmm. an zo an ba da umarni cewa sojojin chadi su koma to da sojojin saji suka fita sai mutanen boko haram suka zo ngala aka ba garin babu kariya kenan kwata-kwata suka kashe mutane bayan sojojin sun sadin sun janye sojojin saji sun sojojin saji sun koma sun zo sun karba garin kuma to sun dawo yanzu suna tsare garin iya eh, yanzu suna tsare gari amma yanzu babban matsalar da ake ciki hmm. yawanci a kananan hukumomin nan a wata ne manyan-manyan garuruka local gama headquarter wanda ake kira local gama headquarter hmm. a wajen sojojin suke soyin boko haram wanda ba an samu an kashe su ba sun gudu yawanci sun koma su kauyuka na kananan hukumomin babban matsalan da ake ciki da shi ake ciki kenan hmm. saboda shi yasa har yanzu da aka kwace garin ma har yanzu mutane ba ba su dama sun koma garin ba saboda har yanzu sojoji suna so su je su shiga cikin kauyukan ma a kore su daga cikin kauyukan kafin mutane a ba su dama su shiga su ka san wani abu da game da shirye-shiryen da ake yi na kwato garin goza din nan eh na ji labari cewa da yake wajen ba maza bana bane hmm. ba zan samu cikakken bayani a kai ba eh. amma ina da labari cewa ana nan ana shirye-shirye an riga an kwato bama hmm. bama kuma dama suna kusa da uh, goza hmm. tun da riga an kwato bama ina ina tsammanin garin gozan ma sun shiga amma yadda nake jin ba wai sojoji sun shiga ba jirgin saman na yaki ne tana zuwa tana tana bumabumi a wajen a halin yanzu kafin eh, kafin sojoji su shiga honorable batun ɗaliban cibok ka ji labarin su a'a batun ɗaliban cibok ban ji labarin su ba sai dai nan na ji shugaban kasa yana fada yan jaruru cewa har yanzu suna nan amma kuma kwanan bayan nan fa kenneth minima ɗaya daga cikin manyan hafsoshin najeriya ya ce duk aikin da ake yanzu ba a gansu ba ba a san inda suke ba ina aka ji labarin su ne na karshe. eh to ni dai karshe dai abin da na ji a kan yan matan chibok shine wanda shugaban kasa ya ce eh suna na harar su a raye suna da rai sai dai ba a samu an kwace su ba kuma ana nan ana yin hankali saboda kar a yi a garin bama a kashe su saboda haka shi yasa sojojin suna nan suna yin hankali batun kwato su shiga dajin sambisa da hmm. kuma goza. An ci da masu joji sun shiga wannan daji na sambisa. Muna da wani labarin abin da yake faruwa ko a can yanzu haka? A'a ba ni da labari. Ah, Honorable Muhammad Tahir Mangona kenan daga jihar Borno a nan majalisar wakilai na tarayya. Mun gode sosai Honorable da wannan hira. Yawa na gode. da ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe 11 na ranar mintuna 18 tsohon shugaban kasa a najeriya shehu shagari yana nan da ransa da lafiyarsa ga tsoho mai ran karfe wanda zai nake so kowa ya sani cewa kasan nan ta mace mu duka gaba daya kowa zai ma kasar su aiki gidansu zai ma shugaban ƙasar najeriya a jamhuriya ta biyu alhaji shehu usman aliyu shagari kenan sa'ad da yake jawabi wa manema labarai da safiyar yau dinnan a gidansa da ke sokoto kwanaki uku zuwa hudu kenan da ake ta baza jita-jitar cewa tsohon shugaban ƙasar ya rasu ba wannan ne da ya karo na farko da aka taba baza irin wannan jita-jitar ba domin ko shekaru biyu da suka gabata ma irin haka ta faru sa da tsohon shugaban ya tafi duba lafiyarsa a kasar jamus duk da yake hausawa sun canfa irin haka da cewa alama ce ta tsawon rai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria madala a gaida murtala faruk sanyina ga shirin ilimi ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan Jama'a masu mu da wannan la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Masu sauraro idan dai kuna biye da mu a cikin wannan shirin, makon da ya gabata, mun fara tattaki zuwa jihohin arewacin Najeriya don warware zare da abawa dangane da ikirarin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi wajen inganta makarantun allo a yankunan. A wannan satin, mun yada zango ne a jihar Taraba, inda abokin aikinmu Lawal Sani Kona ya yi mana nazarin halin da waɗannan tsarin na makarantun almajirai ke fuskanta a jihar. Ga kuma abubuwan da ya samo muna. An kafa irin waɗannan makarantu ne a garin mutum biyu da Jalingo. Na ziyarci ɗaya daga cikin makarantun wadda ke unguwar specialist da ke Jalingo. Akwai alamu ɗaliban waɗanda sun rigaya sun ingantu wurin sanin bakake na Muhammadiyya da kuma hadda na saurin fahimtar sabbin darussansu. Ya waɗannan yara ke fuskantar ƙalubalen tanadin tagwayen ilimi? Bilyamin Muhammad. Me da me ka koya a nan? Addition da English da Basic Science. Mane Salisu Sallah. Kana daga wani gari ne? Gasol. Iyayenka dama sun kawo ka karatun allo ne a nan Jalingo? Eh. amma kuma sai ka samu kanka an hmm. me da me kuke koyo english mathematics basic science computer ya sunanka abdullahi a daga ina kake abdullahi kano a dama iyayenka sun turo ka karatun allo ne eh. amma kuma sai ka samu kanka ana daga ina kake daga gaso a dama ka zo karatun allo ne ana eh. to sai ka samu kanka anan ko Eh. To ya kake ji game da wannan wurin? Daɗi. A kuma me da me ake koya mu? Makarantar da mu basic science, hard writing, mathematics, English, IRK. Haraba da yaran nan ke koyo gini ne guda ɗaya, mai azuzuwa biyu da ofis guda. Aji guda ake gudanar da darussa, ofishin kuwa shi ya zame harabar darasin kwamfuta, wadda ke ɗauke da na'urorin kwamfuta uku. Gaba da shi ɗayan ajin wadda ke shimfiɗa da tabarman eni jakakkuna kewaye da jikin bango a ɗaya ɓangaren kuwa allunar almajirai wannan gini an ara ne daga makarantar ilmin 'ya'yan makiyaya ga shugaban makarantar malam bakari also matsaloli da muke fama a nan temporary muke to ka gan inda yara suke kunce ba samu gado ba ba gadaje ba dai abubuwan dewa kamar ofis ta ka gani dukanmu a wajen ofis na muke manajin ka gan yara da ya kamata a raba su biyu su samu class amma ba samu ba yara kusan hamsin suna koyo daga kwamfuta uku ga malamin kwamfuta adamu waziri iyakan kwamfuta kenan guda daya biyu uku aka kawo a kwamfuta guda biyar ya kamata a kawo amma tunda wannan temporary site sai muka kawo guda uku akan yi nan kuma permanent site za a kawo duka sai installing daga waje akwai danki da aka yi na kwano inda ake dafa yaran abinci malama yau ko me ake dafawa shinkafa ne da mai da yaji akwai kifi ko nama ciki da mai da yaji ne amma ana musu na naman za a yi to ana sa nama a cikin miyan rana ne ake tuwon ko kuwa wata rana yi shinkafa ana yin shinkafa sau biyu to sau daya kamar a rana suna samun abinci sau nawa sau uku ne Daga nan na ziyarci inda aka gina makarantar na dindindin Ko da yake wannan haraba yana kewaye da gidaje wadda bai dace wa makaranta ba, amma kusan an kammala ginin. Da yake haƙƙin gina makarantar yana tare ne da gwamnatin tarayya. Shi dan kwangilar bai mika ginin ga gwamnatin jiha ba. Alhaji Abubakar Muhammad Kabri, wadda shi ne daraktan shirin faɗaɗa ilimin almajiran, ya yi bayani. Ginin nan a hukumar tarayya federal government ta hanyar UBE su suke yin ginin. su suka ɗauko ɗan kwangilansu su suka biya shi suka shirya aka yi komi mu ba mu san komi ba kamar shi injiniya ɗin ya sha gaya mana maganganun da ba su tabbata ba ko ɗaya kullum ya ce a'a ai ya yi magana da mai gidansa za a gama saura dama abin da ya saura a cikin ainihin aikin akwai abubuwa manya-manya da yawa abin da ya hada da gadaje saboda makarantun an tsara su ne ta yadda almajiran za su kwana a cikin makarantu ana ci da su sau uku kullum amma ciyarwa hakkin jiha ne to ba a ba da gadaje ba ba a ba da ainihin kujeru da teburan maluma da kujerun zamansu da sauransu waɗannan ba a yi ba. Da na ziyarci wannan haraba na ga kamalallun gine-gine sai dai ba a haɗa layin lantarki ko na ruwa da rijiyar burtsatse da aka tona cikin harabar ba. Bugu da ƙari, harabar ba ta da wadatar fili don samar da ababen motsa jiki ga ɗaliban. Masu iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah. Ku ci gaba da jin yadda wannan tsarin zamanantar da makarantun allo ke gudana a sauran sassan jihohin arewacin Najeriya. Yanzu a madadin wakilinmu, Lawal Sani Kona, da duk waɗanda ya samu tattaunawa da su a garin Jalingo, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya kammala, da kuma wadda ta da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. zan kayi ƙoƙarin neman sani. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Isa mai kati gashuwa. Mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Daɗi na da gobe saurin zuwa. Kwanci tashi yau saura kwanaki biyar a yi babban zaɓe. da aka ƙara wa sati shida hakika haƙuri da rashin haƙuri tsakaninsu ba nisa fatanmu da addu'o'inmu shine allah ya kai mu sauran kwanaki da suka rage don mu fito mu zaɓi abin da ya dace sai kuma ra'ayin shamsu habibu azarai mai cewa to ma'aikatan lafiyar ƙasar ghana sai ku zage dantse wajen wayarwa jama'a kai game da muhimmancin tsaftar jiki da ta muhallinsu don kare kansu daga cututtukan da ke hallakarwa sanadiyar rashin tsafta. daga Halima da Fatima Buba Mai Goro Gashiwa. Masu cewa muna jajantawa al'ummar ƙasar Ghana sakamakon mutuwar mutane 121 waɗanda suka rasa rayukansu ta hanyar cutar amai da gudawa. Bari mu waiwayi Aminu ɗan Kaduna a Manawa. Mai cewa haƙiƙa rashin halartar ɗan takarar jama'iyyar adawa ta APC janar Muhammadu Buhari a muhawarar da aka shirya yayi daidai, domin dama ba a shirya muhawarar yadda ya kamata ba. Idan mun waiwayi sanin shaga kofar ƙaura Katsina, za mu je yana cewa hakika sai hukumar lafiya ta duniya ta ƙara dagewa dangane da yadda har yanzu cutar Ebola ke barazana a wasu sassan Afirka. Shi ko Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebon jihar Kebon Najeriya ce ake ina kira ga shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Muhammadu Attahir Jika da ya tabbatar da dukkanin kwamishinonin hukumar sun yi amfani da sabuwar na'urar nan mai raba ƙarya da gaskiya wato card reader machine. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe wanda ra'ayi ne na Murtala Ibrahim Zangon Daura. Mai cewa Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka ina so ku bani dama na kira ga 'yan uwana matasa da cewar ya kamata mu guji 'yan siyasar da ke amfani da mu wajen tada tarzoma a lokutan zaɓe da kuma bayan zaɓe. To madalla yanzu kuma za mu ba ku takaitattun labarin duniya. jam'iyyar faransa mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta ump wadda tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy ke jagoranta tana kan gaba ajiya game da kananan zabukan da ake yi a kasar shugaban kasar uh, francois hollande na jam'iyyar socialist baya zaton samun nasara amma ya karfafa faransawa gwiwa cewa su fito don kada ƙuri'unsu da za su wancakar da maria le ta jam'iyyar national front jam'iyyun u.n.p dai da socialist za su iya kiran haɗaka a koyaushe a zaben da yake tafi ranar lahadi mai zuwa kafin su je kaɗa ƙuri'unsu masu tsokaci a kan al'amuran yau da kullum suna ganin jam'iyyun na iya yin iya ƙoƙarinsu don ganin sun hankaɗe gwamnatin ita jam'iyyar ta fn wadda duk da adawar da suke yi da juna dukkan jam'iyyun sun gargaɗi faransawa game da makomar faransa matukar fn ta ci gaba da mulkin ƙasar To madalla a gaida na kawar da takaitattun labaran duniya. Jama, abin da muka samu dama kawo muku kenan a wannan lokaci amma da daddaren Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin a cikinsa akwai labaran wasanni. Sannan ka kuje ko ina saboda ga Halima da Jamila da Tafera da ma Usman da za su kawo mana shirin yau da gobe. Yanzu a madadin shi Usman Ahmad Kabar wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ta haɗa sauti ta ba da muni sai injiniya Keith Holmes. Ni Bello, Galadanci. daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai